sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma minti Esther ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba kudu ga watan Nuwamba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas dangane da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka yayin da bangarorin 'yan Democrat da na Republican ke jani'in jakan zaben. Ya zuwa tsakiyar yinin yau Laraba, Trump ne a gaba a jihar Georgia da Pennsylvania yayin da Biden ke gaba a sauran jihohin hudu. Sai dai ba samu tabbacin wanda ya lashe waɗannan jihohi ba. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji cewa a yayin da ake dakon sakamakon zaben shugaban ƙasar ta Amurka wasu 'yan nahiyar Afirka na kira da bangarorin biyu da su kai zuciya nesa ko menene dalilin wannan kira? wannan rikici na amurka da zaɓe ya tabbata kuma muna cikin hatsari kira da nake musu wanda ke kiyaye da tashin hankali tashin hankali bai da kyau zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko za kuma mu kawo maku labaran wasanni daga Ghana, amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkan da warhaka. har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban amurka a yau laraba sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan ƙuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a kidaya ta ba shugaban amurka donald trump da abokin hamayyarsa na democrat wato joe biden dukkansu sun ci jihohin da ake sa ran za su yi nasara a ƙoƙarin suna. na samun rinjaye a kwalejin zaɓe da ke tantance wanda ya lashe shugabancin ƙasar a tsarin demokuraɗiyya a kaikaice. Duk da rashin tabbas Trump ya bayyana a gaban kyamarori a fadar White House da safiyar yau Laraba cewa ya yi ibani ya yi nasara kuma ya ce zai je kotun koli don ƙoƙarin dakatar da ya ƙuri'u. Trump ya ce wannan babbar damfara ce ga al'ummar mu ya ƙara da cewa kamar yadda na sani tuni na yi nasara. gangamin yakin neman zaben biden ya ce ikirarin da shugaba trump ya yi na cewa zai rufe kidayar ƙuri'un a matsayin abin da bai kamata ba kuma mataki ne na kwacewa amurkawa haƙoƙinsu na zaben da suka yi kafin ranar kaɗa ƙuri'a jami'an tsaro da na leƙen asirin amurka sun yi ikirarin samun nasara a zaɓukan ƙasar baki ɗaya da aka gudanar a jiya talata inda suka tabbatar wa masu jefa ƙuri'a cewa sun kare dukkanin hare-hare kan kayayyakin kaɗa ƙuri'a yayin da suke ci gaba da zama cikin shirin yiwuwar samun masu kutsayi da bayanan ƙarya daga ƙasashen waje wannan bayanin ya fito ne daga shugaban adana rumbun bayanai na amurka janar paul nakasan wanda ya ce kokarin kutse a zabukan ya gamu da cikas kafin a yi wata barna. Nakasan wanda shi ma darakta ne a hukumar tsaron ƙasa ya ce ina da yakinin ayyukan da muka yi a kan abokan gaba a cikin makonni da watannin da suka gabata. Mun tabbatar ba za mu samu katsalandan a zabukanmu ba a sanarwar da aka fitar a yammacin jiya talata. Ya ƙara da cewa idan aka zo maganar masu barazana ga tsarin mu, mu ma a shirye muke mu katse duk wata barazana yana mai cewa duk wani yunkuri da za a yi nan gaba zai gamu da irin wannan mataki jami'an tsaro na zaɓe tare da na hukumar tsaro ta rumbun adana bayanai na hukumar ta cyber security and infrastructure security agency wato cisa e, sun sake tabbatar da kalaman nakasan a cikin jerin rahotanni ga manema labarai suna masu cewa tsawon shekaru da watanni da da aka kwashe ana shiri ta sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu A hukumance Amurka ta fice daga yarjejeniyar Paris a yau Laraba, kasa ta farko da ta fice daga yarjejeniyar sauyin yanayi a duniya yayin da take jiran sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka yi. Matakin ya zo ne shekaru uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga yarjejeniyar da aka kullata domin yaƙi da sauyin yanayi. Kusan ƙasashe 200 ne suka ci gaba da mutunta wannan yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2015 wacce ke da burin hana karuwar zafin duniya da maki biyu na ma'aunin digiri na celsius kafin hayaki da masana'antu ke fitarwa masana kimiyya sun yi hasashen cewa idan yanayin zafi ya karu da sama da digiri biyu na ma'aunin celsius hakan zai haifar da mummunar barna ga duniya ta hanyoyin tumbatsar teku da matsanantan guguwa da kuma tsananin ambaliyar ruwa da fari Ƙoƙarin na ƙasa da ƙasa don kula da ɗumamar yanayi zai yi wahalar cimmawa ba tare da sa hannun amurka ba ƙasa ta biyu mafi girma a duniya mai fitar da gurɓatacciyar iska ta carbon dioxide da sauran iskar gas mai zafi. Gwamnatin Trump ta sha tallafawa masana'antun da ke samar da mai yayin da ta yi watsi da matakan da hukumomin tarayya suka gindaya don rage fitar da hayaki lamarin da ya bar jihohi da birane da wuraren kasuwanci su ɗauki nasu matakan yaƙi da matsalar ta sauyin yanayi. Sojojin Koriya ta kudu sun ce an cafke wani ɗan Koriya ta arewa bayan da ya tsallaka kan iyakar mai ɗauke da sojojin tsaro wacce ta raba kan iyakokin ƙasashen biyu. Manyan hafsan hafsoshin ƙasar sun fitar da wata sanarwa da ke cewa an gano mutumin da kayan aikin sa ido a daren jiya talata bayan da ya ƙetare yankin gabashin kan iyakar lamarin da ya sa sojojin suka kunna jiniyar gargaɗin yaƙi da kutse an kama mutumin da ba a san kowaye ba sa'o'i bayan bincike mai yawa rundunar sojin ta ce za ta fara bincike kan lamarin ciki har da ko mutumin na da niyyar sauya shekani a gaida zarawa fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka ji a farkon shirin har yanzu ana ci gaba da zama cikin yanayi na rashin tabbas dangane da wanda ya lashe zaben shugaban amurka yayin da makomar sakamakon zaben ta rataya akan wasu 'yan jihohi da suke da dumbin kurkun da aka kada ta gidan waya sanadiyar annobar coronavirus waɗanda rahotanni suke cewa ana kan su. ga mahmud lalo dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana shugaban amurka donald trump da abokin hamayyarsa na jam'iyyar democrat joe biden sun yi nasarar lashe jihohin da tuntuni aka yi tsammanin su za su lashe a kokarin da suke yi na tara kuri'u na musamman da ake kira electoral college waɗanda su za su tantance wanda zai ɗare karagar mulki a fadar gwamnatin amurka ta white house to sai dai har yanzu sakamakon wasu jihohi da dama waɗanda suka hada da georgia da pennsylvania da ke gabashin amurka da michigan da wisconsin da ke tsakiyar yammacin ƙasar sannan sai arizona da nevada da ke yammacin amurka ba su kammalu ba yayin da jami'an zaɓe suka ƙidaya miliyoyin ƙuri'u waɗanda wasu daga cikinsu a jiya talata aka kaɗa yayin da wasu da dama kuma aka jefa su tun a makonnin da suka gabata ya zuwa tsakiyar yinin yau laraba trump ne a gaba a jihar georgia da pennsylvania yayin da biden ke gaba a sauran jihohin hudu sai dai ba samu tabbacin wanda ya lashe waɗannan jihohi ba yayin da ake ci gaba da kidaya kuri'un da aka aiko su ta gidan waya waɗanda suka fito daga wasu yankunan da 'yan democrat ke da goyon baya gangamin yakin neman zaben biden ya yi wub ya ce joe biden na kan hanyarsa ta lashe zaben yayin kuma da ake ganiyar kidayar da safiyar yau laraba shugaba trump ya bayyana a gaban magoya bayansa a fadar white house yana mai cewa ya lashe zaben ya kuma ce zai garzaya kotun kolin kasar domin neman a dakatar da zaben duk da cewa sau'in da suka gabata aka rufe rumfunan kada kuri'a kuma tuni jami'an zaɓe suka dukufa wajen kidaya a cewar trump wannan babban raba'i da aka yi wa kasanmu yana mai cewa iya sani na na riga na lashe saɓi duk a ranar ta yau laraba kamfen manajan biden jennifer o'malley dillon ta shiga shafin twitter ta wallafa cewa idan trump ya samu biyan bukata aka dakatar da kidaya kuri'un a yanzu ya zama joe biden ne shugaban amurka na gaba sai dai a wani martani da ya mayar shugaban gangamin yakin neman zaben trump bill stephen ya ce idan muka kidaya kuri'un da aka kada bisa ka'ida muna da tabbacin cewa shugaban trump ne zai lashe wannan zaɓe ya kuma kara da cewa duk kafin yada labaran da ta ce biden ne ya lashe zaben arizona sun tafka babban kuskure kuma a ƙarshe trump ne zai lashe jihar da ƙuri'u dubu talatin zuwa lokacin hada wannan rahoto miliyan amurkawa sun zira ido suna kallon yadda wannan lamari zai kaya ta da Mahmud Lalo a yayin da ake dakon sakamakon zaben shugaban kasar Amurka wasu 'yan kasar Nijar sun fara jan hankulan magoya bayan Donald Trump da na Joe Biden da su kai zuciya nesa don kaucewa barkewar makamantan rigingimin da aka saba gani a kasashen Afirka a irin wannan lokaci na jiran sakamakon zaɓe. Wakilin murya Amurka a birnin Yamai, Sule Mumini Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. yanayin zaman ɗarɗarɗin da wasu rahotanni ke cewa an shiga a wasu sassan ƙasar amurka a yayin da ake jiran jin yadda za ta kaya a fafatawar da aka yi a tsakanin donald trump na jam'iyyar republican da joe biden na jam'iyyar democrat ya sa masu bin diddigin wannan zaɓe a nan niger so kiran magoya bayan waɗannan 'yan takara su yi karatun ta nutsu editan jaridar lebanon musa aksar na da irin wannan ra'ayi in kun duba eh, a cikin wannan kamfani da ake yi mun ga wani abu da ba taba gani ba yadda ake gani afirka nan to an fara kai shi can kasar demokrasiya amerika to abu yana ba mu tsoro in an hudo sakamakon da bai ma eh, su bangaren trump ba ko bangaren biden a samu wani tashin hankali to ubangiji allah ya sa su amerikawa hankalinsu ya kwanta ka yi wani Eh, zanga-zanga. Barkewar hatsaniya mai nasaba da wannan zaɓe wani abu ne da ake ganin sa a matsayin mugun misali daga ƙasar Amurka. Saboda haka ya zama wajibi Amurkawa su rungumi kaddara ta yadda ƙasashen Afirka za su ci gaba da koyi daga ƙasar da ake yi wa kallon babbar demokradiyyar duniya. In ji wani ɗan jarida mai zaman kansa Tsahiru Isuhu. Wanga abu ba abun kwarai ba ne ga demokrasiyar ƙasashen Afirka saboda demokrasiya muna tana cikin hatsari. a nan afirka dai wannan rikici na amurka da zaɓe ya tabbata to muna cikin hatsari kira da nake musu nake su kiyaye da tashin hankali tashin hankali bai da kyau zaɓe ne aka yi shi wanda ya ci a bashi iko tuni dai wasu suka fara tunani akan abubuwan da suke fatan ganin wanda ya lashe wannan zaɓe ya mai da hankali a kansu suna masu cewa ko trump ko biden bukatar su su gani a ƙas sunana dai salamatu mai daji eh, ina nan a niger nake muke fata ga duka wanda ya samu mu 'yan nahiyar afirka a ba mu muhimmanci mu musamman ma mata baka ce fara ce yan afirka ce yan amurka ce ta ko ina ce a bata yancin ta yana da kyau a ce mata an an azamu wani matsayi kuma ga wanda Allah ya ba a kula da kama a ce wannan baki ne wannan fari ne abu ne wanda ba ya sa kasa ta ci gaba kenan yana da kyau a ce duka wanda ya ci ya maido da shi wannan kwanciyar hankali da zama lafiya tsakanin fararen fata da bakakin fata. Yanzu da duk inda mutum ya zagaya a nan birnin ya mai cibiyar gwamnatin jamhuriyar Nijar hirar wannan zaɓe na Amurka ne ke kan gaban batutuwan da suka fi ɗaukar hankalin jama'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An gaishe ka Sule Mumuni Barma masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. Sana'ar dabbobi tsuntsaye da kayan gwari sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka runguma tun shekaru aru-aru inda suke safarar dabbobin tsuntsaye da kayan gwari zuwa kudancin Najeriya. Na ziyarci wasu kasuwanni inda ake sauke waɗannan kayayyaki don jin yadda ake sayar da kayayyakin kuɗi hannu ne ko bashi inda ni tattauna da wasu masu wannan sana'a. Alhaji Aro Guntun Gida sai da akuya da rago a Ibadan kasuwa na ta daidai da ake so. Kuɗi hannu ko bashi? Ana sai su a kuɗi hannu ana sai su a bashi. ko wani ya hiya bashi saboda me saboda in kace kuɗi sai da dabba a kuɗi ta sai ta ba a samun komi i hannu dabba ba ta kai kuɗin ta tun wani lokaci ka fara sai da bashi to yanzu an kai shekara goma sha biyar a sai da akwai bashi to wani bashi bai laƙewa kuwa yana laƙewa dole ai hankuri a sai suwa to ku waɗanda kuke sai da wannan bashi suna sai da muku kayayyakin su bashi kamar manja agwaluma da katako agwaluma ana sai shi ta bashi katako ana sai sai bashi kai ka taba sayan bashi ni ba taba sayan katako bashi ba ko agwaluma amma na ga ana sai suwa bashi hausawa ya ba ka sai musu bashi kamar idan ka sai da bashin akuya ko rago suna kai kaman kwana nawa ko wata nawa kan a biya ka a suna kai kwana uku hudu biyar sannan su biya kun ba matsala a ba matsala wasu insha Allah Abdullahi Suleiman sana'a ta sai da rago muna sayarwa bashi muna sayarwa cash wato kuɗi hannu kenan insha Allah wani irin rago haki sai da bashi karami ko babba mukan sai da karami kuma mukan sai da babba a bashi in ta dauro daurowa kamar yaya eh daurowa musamman wanda zai zo ya nuna ma cewa lalle lalle karshen ta musamman kwamin ya samu kudin nan mai ne sai an yi kamar sati ɗaya ko sati biyu kaga ba za ka hana shi ba to sai ya kasance abin ba ya sa'a ba a share wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku ma ya kasance bai biya ba dai ka taɓa sai da wani bashi wanda bai kawo ma kuɗi ba na ba sai da wanda yake musamman daga sati biyu aka share wajen wata shida zuwa wata bakwai ba a biya ni ba sai da nibbi hanyoyi to da nibbi hanyoyin nan shine na samu kuɗin nan kacar yanzu kana kuma sai da wani bashi eh amintacce zan sai da mai bashi sunan muhammad awal tahir albasa nan sasa ibada zuma sai da bashi saboda idan sanin kaga mutum kake tare da shi kowane lokaci to dole ba za ka ce ba ka sama da bashi ba amma da duk mai shigowa haka da sama ba sai da bashi idan mutum ya zo sayan bashi yana dan ajiye wani abu kasa koko dai ana bashi ne kamar yanda akuya ta dauki san samun ce diya da kenan sai mutum ya zo ba zai ba da kuma ya dauka amma yanzu amma fi karanci sai aje biyu bisa uku sana bashi bashi bashin ka ya taba ya ga wani customer mace ko namiji so nawa an shi yawa ma yanzu zan ga maka bashin da nake bi sai sai motoci me yasa ba ku daina sai da bashi ku sai da kuɗi hannu idan mun ga kaya yawa gaban mu faranta haka kasa za su ta lalace ga mu sai da bashi mu jira kudin ya face muna ganta tana ciyayewa sunana abubakar garba karayi ina sai da tumatur da tattasai da tarugu da sauran kayan miya da gaba a nan kasuwar sasa ibada majoritin sai da kayan mu muna sayarwa ne kudi hannu amma ya danganta da yadda kake da kwastoman ka idan kana da kwastoma na amana zai iya zuwa ya baka kudin yau ya dauki wani ya tafi sai wata rana kuma ya kara dawo maka da kudin ka kuma bashi bashi muna sai da bashi sosai gaskiya domin akwai wani dan uwana ma a jiya da ya sauke kaya gaba ɗaya kayan nan na motar gaba ɗaya bashi ya bada shi sai a yau da safen nan aka kawo mai kuɗin solo biyu a cikin wannan kayan gaba ɗaya kamar solo nawa ya sai su a bashi solo ya kai guda sittin a cikin motar kuɗin su ya kai nawa kowanne an sai da shi akan dubu goma sha takwas takwas amma duk a bashi suka kwashe shi kamar tsawon wani lokaci ne za a yi kafin a biya wannan bashin to ya danganta wata in ta ɗauka in ta tafi kenan sai dai ta dawo maka da magana cewar babata ta mutu ko uwarta ta mutu ta yi bikin mutuwa da kuɗin sai dai dole ka biya ta a hankali wata ta baka wata kuma dole ka yi asarar su to wannan sai da bashi ba ganin yana lalata jari tabbas ana samun nakasu shi mai kaya dole ka tura mai kuɗi sai dai ka je ka sai da wata kadarar taka a matsayin ka na dillali ka tura mai kuɗin shi domin shi bai san wannan bashi ba sunana alai sama'ila mai kuɗi kasuwar sasa ibada ni mai sana'ata ne ta tasai tumatir da tarugu da sauran abubuwan da ake sarwa a kasuwar sasa za ka sai da bashi kuma za ka sai da kuɗi hannu amma bashin na abin da yasa ake sai da bashi ya danganci yawan kayan da kake saukewa idan kana sauke kayan sosai sosai dole ka samu kwastomomi iri iri za ka samu nagari. za ka samu na banza to a cikin nagarin nan da na banzan dole dole da sai ka cuɗanya da su sai ka ba da bashin ka a cikin bashin da za ka bayar zai baka daman yadda kayan nan yake da yawa ka dan rarrage su ka taɓa sai da wani bashin da ya laƙe guda nawa ma ko a halin yanzu akwai bashin shikan da nake ya fi miliyan shida to yaya za ka yi da waɗannan kwastomomi to wayannan kwastomomi ya zan yi da su tunda ko da ka kisa yau wasu ne za su sake zuwa gobe kuma ka sake sai da bashin akwai matar da za ta zo da ce guda hamsin take so ta baka kuɗin guda biyar guda arba'in da biyar ɗin nan dole sai ka bi ta ƙarshen ta ma in ma ma ka sai mata wata ta yi sati wata ta kwana biyar wata kuma ba za ka ganta ba sai illa ma sha Allah sunana Abubakar Kamai ni mai sana'a kamiya ne tumatir tattasai tarugu a nan sasa market ana saiwa bashi amma aka sani kudi hannu ake sai da shi ba bashi ba to da bashin da kudi hannu wani ya fi yawa a naku gefen ni a nawa bangare kudi hannu ya fi yawa kamar kana sai da kamar buhu hamsin ashirin talatin duk kudi hannu sama da haka ma yana sayarwa kudi hannu yana da kaya kusan ɗari da ishirin wanda ni sabkewa a dai har yanzu dai ban ba bada bashin ko solo ɗaya ba me yasa baka raja a wajen bada bashi ba eh ana bada bashi in kama kana da kwastomomi na amana wanda suka yan sun doka za su kawo ma kuɗin ka sunana Alhaji Usman Idris Yaku chairman Sasa Market Trader Association a kasuwar kayan gwari fata mu kamar inda kai bayani yawanci ne ba yawanci ba saboda yanayin inna ƙasa ta shiga ne ta haifar da ake bada bashi can baya masu sayan kayan nan namu in za su zo za su zo da kuɗi ne ba su kirga ba sai sun zo a cinikin kaya da su a kirga kuɗin da suka sai kayan nan a ɗebe abin da suka saya saura su koma da su gida kana nuhin halin al'amarin yau da gobe ne ya kawo kuna bada bashi shine ya haifar da haka ko akwai wasu matakai ko matakin da kuka ɗauka domin ganin cewa kun kashe wannan bashi akwai matakai da muka ɗauka wayanda muna ganin insha Allah za su kawo mana sauki hanyoyin da muka ɗauka akan cewa duk wacce za a ba bayi sai an san gidanta kuma an san yagon take sai da ka amma bashin bai kasuwa kenan a yo ai shi kai bashin ana bada shi ne akan wasu dalilai dalilan da suka sa masu ainihin dalalan mu suke bada bashi bayan nan don ci gaban masu kawo musu kaya ne saboda cinikin bayan nan za a iya sai da guda hamsin din nan ko guda ɗari farashi ɗaya amma mun ɗau matakai wanda za mu magance inda kuɗaɗen za su rinka makalewa. mika ilo haruna dan madamin sasa fried chairman yan albasa kiya muna sai da albasa bashi wayancin ta ma duka bashi ya fi ƙarfi da kuɗi hannu saboda kana iya sauke buhu ɗari a doke su guda tamanin baka samu kuɗin ashirin a hannunka ba haka muke ba wannan dai iska bashi dai Allah yake dawo muna da shiya wani ya ɗauka zuciya biyu wani ya ɗauka zuciya ɗaya to to muke fatan wanda ɗauka zuciya bi Allah ya canza zuciyar shi mai suwa ɗaya in ma akwai yadda za a yi a kashe bashi to Allah taimake mu a kashe bashi kamar da waɗannan kwastomomi naku kun san gidajen su ko wurin zaman su kya ko da biyar bangaren nan da suke mutanen ƙasa horar guda ba su buɗe baki su ce sun san gidajen su sai da su sun san wurin da suke kasuwanci bare mu da muke baki mun zo ne kai tsaye muna sai da kan nan gaskiya sai da Allah ya yi ana kira na alayya Yakubu Dangwari ni ne ciyaman na yan kaji anan sasa eh, Ibadan sana'a ku ta kaji tantabara da zabo da sauransu tsuntsaye yi shin bashi ne ko kuɗi hannu. To bashi ya yawa. In mutum ya ce kuɗi hannu yake jira abin suna daɗewa gare shi bai sayar ba. Yanzu kamar motar kaji agwagi zabi ko tantabara dukkan su aka kawo bashi ake saida. da. In aka kawo su to lalle daga cikin kashi goma kashi ɗaya ne za a samu kuɗi duk bashi ne. Dan mutum ya to ce yana son agwagi guda hamsin kaza guda ɗari tantabara guda talatin zabi guda hamsin duk ana isa da mishi bashi. Duk an man san wurin sayarwa kamar a sayan ma bashi. Kun taɓa samun matsala game da wani da ya sai kaji zabi ko agwagi. Matsalar da ake kake samu wani yana saye shago ne ne ka sani baka san gida ne ba in ya zo ya sayar da abin ya ga babu kuɗi to ba sai ka iske shago ba baka san da ba ya tahi daga nan ya koma wani wuri to kamar a ce su ko talotalo fa su talatalo wannan tunda ba na ci ne ba muna iya mu ci ba mu sayan ma bashi umar ja'isu bana ciyaman na kar shanu ibada a sana kwarai muka sai ta bashi ba ma abin da ke sai da bashi abin da ke saniya saboda mi to saboda mu ko da muka zo haka muka iske ta ko da muka shiga wannan aiki haka muka iske saniya ana sai ta bashi shekaru da yawa haka muka iske yi ko da muka fara aikin sani mu haka muka iskara sai ta bashi to mahauta kuke sai da ma bashi ko ko har da masu bukatu kamar masu yin suna da bukukuwa a'a mai buki ba mu sai sama bashi mahauta dai muka sai sama bashi su ma gade mu gade su aiki su muke sai sama bashi su mahautan nan ba su zuwa da kuɗi ne ba su zuwa da kuɗi don ma zuwa yan kuɗi kalilan da cikin su saboda haka sun ka iske su ma hanya ko ba a samun matsala game da sai da shanu bashi ana samun matsala mai dimbe yawa a ciki sosai yadda duk aka dan ma ya hira ga da ba ma akwai bashi akwai matsaloli a ciki duk da mutum na iya cin kuɗi Tare waɗanda har na huce ƙa'ida. To ana harka da shi ko in ya ci kuɗi? To ana dawa wani lokaci a yi sulhu a jara a cikin wani sai sama yana biya kaɗan kaɗan wani ya ƙi da biya ya ɗauki wani wani kuma shi kenan da yadda ya ta ne. haka abin yake kasance ko da yaushe. Kun taɓa ɗaukar wani mataki domin ganin cewa hana sai da shanu bashi. Kwarai akwai lokacin da an kai yunƙuri cewa da a daina sai da bashi saniya. Mu mun ba da izinin ciyar da lalle duk wanda yake sai da saniya da yin sai da bashi. Amma su kuma abin da ya kama da matsayin mu shugabannin kansu an kashe sai mu musa doka mu ce kada ko wanda sai da bashi mun ce a bai yiwuwa a ce bashi ya hana a sai da bashi babu da za a yi domin ka sai da sanka shugaba bai da labari da ka sau ka so ka sai sama in ka ce ba ka sai da bashi babu wanda zai sa ka sai da bashi in ka ce ka sai da bashi babu wanda ka ce domin ka sai da bashi saboda haka mun ka zauna da su mun ka nuna musu cewa da in za su sai da bashi su sai da wanda bai iya sai su a nemi kuɗi hannun sai da amma a sa doka a ce shiga bashi ne yasa to shiga shugaba Najeriya tana so bashi da kanta akwai bashi da ake na kasashe da kasa da kasa kuma shirya musulunci ta yarda da bashi shari'a shi ta yarda da sai da bashi to ya za a kai gaba don Allah baka wani matsayi ka ce wai kowa kai mai iko kan dukiyar shi ka ce mai sai da bashi sai dai kai mai hukunci in sai da bashi zaka hukunta shi ina kake da wannan matsayin Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To madalla a gaishe ka Hassan Umar Tambuwal fight is holy Armageddon. So when the man comes, there will be no no doom. Have pity on those whose chances grow ten. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni kasar ghana dfa a takaici na farin cikin sanar da cewa za ta kaddamar da kakan kwallon kafar shekara ta 2020-2021 a ranar alhamis biyar ga watan nawamban shekara ta 2020 a studiyon din max tv inda za a gabatar da wannan shiri kyauta wa kowa da karfe shida na yamma in ji wani jami'i na hukumar ta kwallon kafar kasar ghana yau ana sa ran filin wasan kwallon kafar cape coast zai amince magoya baya 500 yayin karawa na fidda gwaniya fafatakan shiga gasar cin kofin na afirka na ƙasa da ƙasa da ghana za ta yi da ƙasar sudan wannan fili da ke daukan mutum dubu goma sha biyar da ana sa ran zai ɗauki magoya baya ne guda 500 kawai a matsayin matakai na kiyaye yaduwar cutar coronavirus da hukumomi suka gindaya gabanin da ya haka sai da shugaban kasa na nadu dankwa ya baya da umarni yayin soma wasannin kwallon kafa a nan kasar bayan cutar covid-19 ta sa an dakatar da wasan ya ce kashi 25 na 'yan kallo koron ake sa ran su kalli wasanni amma umarni daga national sports authority da kuma rukunin na 'yan kula da hatsira na covid-19 su mai da hankali na tabbatar da kariya na magoya bayan 'yan wasa a wannan ranar wasa din. lagos city wacce club ne na premier league ɗin ƙasar ghana ta samu shahara idanuwan duniya bayan ta kula jejeniya da asamoah jana ya takali da a wasannin cikin gida club ɗin na premier league ghana ta ɗauki ɗan wasan mai shekaru 34 a cikin wani cinaka da ya jawo hankalin duniya akan ita wannan club mai arziki wannan hubbasa ya bari klaban ɗin na Ghana ya shiga taswirar duniya yayi da ta jawo hankali zuwa gare ta. Dan wasan gaba na Ghana Andre Ayew ya samar wa Swansea maki yayin da ta kara da Brentford a gasan zakaru a daren talata. wannan golar na biyar na ayu a kakar bana ya tabbatar da swansea sun ji ta kasance babu wadda ya lallasa ta a kan hanya zuwa matsayi na zakaru shekarar nan ya yi da sukari kundin doki da brentford da wannan kuma muka iso karshen labarin wasannin radwan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da wannan kuma muka zo ga takaitattun labarai. Har yanzu akwai shakku game da wanda ya lashe zaben shugaban Amurka a yau Laraba sakamakon ya dogara ne akan wasu jihohi kalilan inda aka samu ambaliyar akwatunan kuri'u da aka aika ta akwatin gidan waya saboda annobar coronavirus wanda har yanzu ba a ƙidaya ta ba. jami'an tsaro da na leƙen asirin amurka sun yi ikirarin samun nasara a zaɓukan ƙasar baki ɗaya da aka gudanar a jiya talata inda suka tabbatar wa masu jefa ƙuri'a cewa sun kare dukkanin hare-hare kan kayayyakin kaɗa ƙuri'a yayin da suke ci gaba da zama cikin shirin yiwuwar samun masu kutsayi da bayanan ƙarya daga ƙasashen waje A hukumance Amurka ta fice daga yarjejeniyar Paris a yau Laraba, kasa ta farko da ta fice daga yarjejeniyar sauyin yanayi a duniya yayin da take jiran sakamakon ƙarshe na zaben shugaban ƙasa da aka yi. Matakin ya zo ne shekaru uku bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai fice daga yarjejeniyar da aka kulla domin yaƙi da sauyin yanayi. Kafin mu yi sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arzikin marigayi Alhaji Idris Buba Marwa wanda Allah ya masa cikawa ranar Talata da fatan Allah ya ji kansa da rahama. Amin. To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zarawa Fage da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binta Bilkisu Esiru. Nake muku fatan alheri, Ku kwana lafiya. Ma'asalam.